Thank you. ka duba ka ga yau kaɗai da alawuya ya bata gidan nan ba ka ga irin wahalar da buga min itace a kafata to wa ya ce ka zauna a kan hanya duk wanda ya zauna a kan hanya a bige shi a wuce yanzu kina jin abin da take yariya nan take faɗa ko ashe Aisha ni ba mahaifinki bane kike faɗa min kalamu haka kai ne mahaifina Allah sawaƙe ka zauna jambar kamar wani kayan wanki ka ce kai ne mahaifina sai an ciyar da kai ana sawaƙe ke mahaifin naki ne zaki ce mai jambar kamar kayan wanki Aisha ki kyauta kalamanki akan mahaifinki duk duniyar nan baki da wanda ya fi shi kawai dan an ga mahaifiyata ta bata nan sai a dinga takura mu. Ina dan Allah dan Allah ina ki dauki mahaifinki. ki laza ga bayan gidan dan uwana barau ya zo ya kakkarya yarinyar nan wallahi in na jiwa nake kuma sai da likita ya ce kada raina ya rika ɓaci kada raina ya rika ɓaci kuma maganin juwan nan na ya kare Barin kira Aisha ta je ta siyo maka magani inna wannan yare wallahi ba za ta je ba bari dai in kira ta Aisha, Aisha, me me ne kuna ta wani kwakwala min kira. Magani fa za ki siyo mahaifinki. Ni wallahi na gaji yanzu na dawo ta bacci zan yi. Lalle barewa ba ta yi gudu ɗanta yi rarrafe ba. Ina, wannan barewa ɗan naka wallahi ba za ta yi gudun da nai ba. Ina, na tafka rashin sani a lokacin da nake da kuruciya. aisha a lokacin da na yi ƙuruciya abin da na wa mahaifiyarki na wa mamana wallahi ba ki isa ki kora min shi ba ke ba da tabo miki a wahalci mace ce ki guda nawa za ki yi aisha ke bari ki ji irin abin da ya fara lokacin da nake Haba mai gida ina ne kake shiga? Na zo ya kai so biyar kenan ina neman ka. Ba na ganin ka. Sa'an nan gate maganan gate ina an riga an gama min gida. Kai kawai nake jira tintini abu ya gagara. So biyar kenan nake zuwa gurin nan mai gida. Haba malam, amma dai ko ƴaƴanka ne mu nan ka aje mun ka bo ai kai yi sallama. Kawai ka zo. Na zo ne raina a mace. Salamu alaikum. Amma ai ba haka muka yi da kai ba. To ya muka yi da kai? Yaushe muka yi? Gida na an riga an gama min komai. Gate ne kawai ya rage. to ka yi haƙuri Allah baka haƙuri kaji yanzu ka je ƙarshen wannan watan yau muna bakwai banda wannan watan mai tsayuwa sha biyu ka zo ka ɗauki gaskiya ba mun adalci ba kana nufin barin maganan gate ɗin kenan har sai watan gobe sha biyu ga wata to kake so in yi ne kuɗin da ka bani nayi lalura da su yanzu wannan aikin nake sa in na hada aka biya ni sai in maka naka aikin abin nan ba muna ba mai gida ai lalura ba ba uzuri bane ni ma ai laluran ne san ɗauko kuɗin na baka ni ma yana da na lalurun malam ko cewa ne na cinye kuɗin nan naka ba abin da zaka yi a'a wallahi wallahi akwai abin da zan yi abin da zaka yi ka je ka yi okay a akwai hukuma a garin in kana ganin ka cinye kuɗin ne wallahi ƙarya ne sai ka biya ni hakina ba zan taɓa bari ba wallahi ya kakka hukuma to in ka je aka kulle ni a jefa makullin a teku kai a saka na a kwalba a bami haka kace eh na faɗi haka kace da abin da zaka to shikenan wallahi zaka gani na na na wallahi Allah shi ka kana na wa'ansu sun barka wannan wallahi sai ka biya baka san kirari na ba ko ni garba mai walda ka ci dubu sai ceto gaba ko rashin sani ga dan gari ganganci ga tsohuwa fitar rabu to ni ke rijiya gaba dubu kowa ya baki ya ba Allah in kana da abin da zaka yi ka je kai tabbatar maka karshen ka ya zo Wani shi? Ba ni gudu nan. Ba ni gudunman nan. Da na yi wab da kai shi kenan ba. Ba wani abu. An kuma yi wab din. Ana nufin ka yi wub kenan. Dole ba. An yi wab da wannan. Intinin. Ba ba wannan. Assalamu alaikum.

manufa ki kenan ki ga dai kin mun ta'adi inna yanzu mai gida shigowa kai baka yi sallama ba saboda Allah ka zo kana ta mun bambamin fada ban yi sallaman ba ba a ji motsin shigowa na ba ko ba a ji murya ta ina waka ba ba bukatar da mutum zai wuce a ji motsin shi bane ko baki ji waka ta ba ka yi hakuri to a shine yanzu nan kin ga baki da da baki ki da jika ni bari ki min bakin cikin abin da aka ban mani tunda ku an maku naku ina dan Allah tana fa ce ka kyale ta to gawan nama ah! a dagargaza saniya ta koma tsinke ni ne kazaman safan larabawan la'asar yayi na ce haba bangaren alkiyama shanu Allahu akbar na ce mai son jini ya bi ku da gogo ko bai cika ba zai samu kaɗan ya haba mahautan asali gama ah! wato wannan kirarin naka ai kayi daidai ni wannan fawa gadanta dai ba ta kahaye ne ba akwai hanta ka san ni saboda sinadarin ta nake son ba ni da hanta sai dai nama mai gwajiya mai kyau mai daɗi wallahi tallahi ka gan shi haba wai malam garba yau da wa aka yi wuf ne sai kosashe mai wuci sai rogo wai yau da wa aka yi wuf haba saboda Allah me yasa ba kawo kanka faɗa ne yanzu naman nan ɗari uku kenan ko ɗari biyar wannan kuɗin bai ci a ce ka haɗa kuɗin da zaka sai ko da mudun shinkafa ɗaya ko biyu ka kai gida ba ka bar gida da yunwa ka zo nan kana almubazzaranci don wannan almubazzaranci kuma kai a duniya ba ka da wata sana'a sai ta sa ido kai Allah raba mu garba a wannan ya cika cikakken dan uba wannan dan uba ne to kai idan ba irin su garba saboda Allah ina za mu ina za mu kai ba zan kai ko ina ba su suke mana ciniki amma saboda bakin ciki zaka zo ka hana shi ci ina ranka yanzu ni ne dan uba ka hada baki da wannan kuna zagi na na gaya ma na ce maka dan uba in ka ji haushi da gayo ka ce kai ba dangi na bane ka ai ba zagi ba ƙarya ne ba ta da ruwa kai dan ba irin kuma mu mai mai mai mai

<laughs> ai ni ne wanda na kama kofan nan mai guda biyu na'am ka ce in dawo yau nan shagon kuma eh. ikon Allah yaushe kenan kai fa ka ce in dawo bayan mako biyu to yau ne mako biyun ya cika shine na zo ɗaukan kofar to to har yanzu dai bata ɓaci ba yanzu ka bada kuɗin aikin in ya so gobe sai ka zo ka iske aikinka an gama bayan mun yi ciniki da kai dubu takwas na ɗauki dubu biyar na baka a kan yau zan ci koma dubu uku Kabar dubu biyar eh kuma in manta a kai malam kai malam duban nan hir babu ba a haka da garba mai walda Salisu amuga eh ku zo nan wannan mutumin a gaban ku ya bani kuɗi ka ji tsoron Allah ba wani magana kuɗi tsakanin ka da uza malama ka bashi kuɗi ba fa hakan da ka bashi kuɗi in ji tsoron Allah ko ku ji tsoron Allah bayan a gaban ku na lalata dubu biyar na bashi saura dubu uku a'a za ka yi mana sharri ai ga su in dai su ne ka. kai ku faɗa mishi in ya zo kai rabon oga da ya fito ya ɗau lokaci ya kai kimanin wata ɗaya. Ka ji gaskiyar magana. Ka ce kuma ka sa kuɗi? Gaskiya renin wayan naku ma ya yawa. ya zan dauki kuɗi in baku ku ce wai ban baku ba gashi ku uku gaba daya waje daya kaga ko ya ji ya dan sha abu ne ka dan mai a hankula dan san ya sha abu ne zai biyo ma sha ya rasa kuɗin sai saboda na kawo muku aiki kaga Allah kar ka je ka dinga yo kar ka je ka dinga yo gamta gamta ka ba da ba ku ba da mu ya kar Allah ba ku mai kai koga irin yaran nan ne masu barayin agwagi a layi an rasa kwagwagon da za a sata bari a zo a yi magarba mai walda sharri to ta Allah ba taka ba amma ya kamata ka dinga gaba ta ka ba. yanzu lokaci ya yi da yamma na ka ba a garba mai wanda na ji daɗi da ka amsa kira na kuma ka zo a kan lokaci gaskiya ne ai kai ya a banza ma ka na zo nan mun gaisa bare ka ce min in zo kuma ai ku nan police station in ka ga mutum na tsoron zuwan ku to bai da gaskiya ne yanzu dai ka shaida wannan bawan Allah a'a ban shaida shi ba ni na ɗauka ma cikin ma'aikatan ku ne nan 'yan sanda to kuma hira na ga na gan shi da gemu kai ya wani abu ya ce maka to ya ce wai ya baka aikin gate har ya baka wasu daga cikin kudaden aikin kuma ka ki ka cinye mai kuɗi ni dama haka yake ran kai da ni musoman yana kokarin ya cice mutum kenan ni kake bi bashi kai malam duban nufa duban nufa ha ba ran kai da ni ya za a yi karɓi abin to na yadda kana bi na bashi me shaidarka ka ai ranka ya daɗe musulunci cewa ya duk abin da za ku yi ku aje shaida ko ku tara jama'a ko kuma a yi arubuce shi ne musulunci kuma ni musulmi ne kai musulmi ne me ya shaida ka in dai ba ƙara za ka yi ba. ni dai kamar ranka da biyu shaida na shi ne Allah saboda ya da amincewa da shi yasa na ɗauki kuɗin na bashi ba tare da na kafa wani shaida a tsakanin ba. to nuna shara da sarkakiya shi ya ce ba shi da shaida sai ubangijin ya halicce mu kai kuma ka ci ba bai baka ba to ya zan kullum wannan shara na ka sai da zan kullum wannan ran kai rade yalla rubuta mana takarda mu tafi kotu ni da shi a a a bata kai haka yalla bai ba da ba ni dai kan ran kai da ka ga tafiya tunda dai abin ya zama haka ni na bar wa Allah to ko dan gobe idan za ka yi abu ka sa shi da addalimi kawai to shi cikin nan jikin TPO kai ba sai na tafi gaba da kai ba ni za ka wa sharri shikenan da ka bar mu Allah hakan ya fi sauki kai da inda gaske yake ya bar mu Allah inda yana da gaskiya kai da ya ce ya bar mu Allah wannan mai karfin ba duka na zai ya karba wallahi kariya yake wallahi yau ba yi da shi da shi garba mai wanda ke rijiya gaba dubu ko bakiya bai Allah ah, gadan gari ganganci eh. gaba ko rashin sani da eh. tsohuwa fitar rabo wallahi karin kunama nake kowa ya zo na zai zai buga da gudu <laughs> yi haka a ah. ai dole naka ka sai da fito Allah dama zo ba da yawa ya bata ko biyar a wallahi to ni ma yi wop a jihuna ke dole ai dole ni ma kai wop da ni <laughs> eh ba fa da yawa ba kai ga Allah ya yi akan sai ka shirya to ai ne ma ta yi kyau ya sake kiran mai alewa bai da kuma kuma zai zai da irin wannan tufa ka zo ba komai wallahi na tsaya maka ko ta ba ka ba komai ina nan to ni irin ku muke so a gwamnati irin ku Allah kada ya kashe amin ya rabu wanda to kai lariya daga kawo da A Zainab ya. Hello. Ya garin. Baban ya ka bashi biredi guda ɗaya idan ya fito zai baka kuɗin. Ok babu ko? Eh haka ne to bari. Ba da ma. Eh wannan zai daidai da gaji. Sai da kyakuri ba leda. Ah. Malakiya. da sabon na ka zubar mun da ci. To Allah baka hakuri. Kai baka san ko ni waye ba. Sidin da gafara nan. Garba. babba za ka yi faɗa babba kudin nan kalbu da shi Allah baka hakuri na rantse da Allah sai ka biya kudin cin nan ka san ko ni waye a garin nan yan mata jima kin biya biredin ne na nawa ne na nawa ne eh na 200 ne 200 eh na 200 an wannan kai ya sunan ki wato kai fa garba akan ka ji kunya gun yan mata gara kwace magona ya sunan ki zi zi wallahi dole haka ke daya dan zan karbo miki me haka to bari in gaya ma abin da baka sani ba kaga wannan duk uku wallahi tallahi kai da su har abada saboda haka oke kana tare ni ne kan in gaya mata to sai haka ji wallahi tallahi mahaifiyarka da matarka da kabari da yunwa ka zo kana kashe mai mata kuɗi ce muke zai aure ki je da kare ni sai na gaya mata kuma in kana da karfi yau din nan ni da kai zamu ga wanda zai biji wani wallahi tallahi na ma shegen duka a nan waje kuɗi kuma kaga tafiya ta da wallahi barau wallahi tallahi ko baka kashin jama'a saboda tsarki sai ka bani kuɗi na ya hakuri zan an so miki kudin ki kun ji in kuma ka isa ka bar nan wurin ka gani

balo balo balai alawiya alawiya na mai gida yawa ya na ganka jikinka kace kace jin datti wallahi kin ga jikina kace kace ku wallahi in gaya miki na taho bakin kasuwa ina mutane masu yawo da kura suna bi gida gida suna wasa da ita ita ce kura ta kwace a hannunsu mutane ana ta gudu kura kuma ta yi makarantar yara kura ta yi nan wurr ta yi nan na ce kai ai muka kyala kuran nan halaka yara za ta yi ai ko na yi wab na tare gaban kura muka yi muka yi arba ta yi haka ne haka shi ne nan ne na kama ta na ba masu ita mai gida na da kai na sani da kokari hmm, wani abin alheri ɗazu ɗan uwanka ya zo ya kawo min kuɗi har na siyo manja har na gaya makota cewa ina siyar da manja Bala wai kawo miki kuɗi eh kuma baki yanke ba kuka yanke shawarar siyo manja ni ba mai gidanki baki gaya min ba wai ke a jaddake ko nike a jirgi wallahi ai kai dan wanka nan mutum kai zo nan kai ka koma ka ce nan gidan ba a sai da manja za ka fita kuma ka fita ko ba ka ji nan to manjan na ce ba za a saida ba kuma sai an fita da shi shi ma farau din zan haɗu da shi sai na ji dalilin da ya zo ya samu mai ɗaki na bata kuɗi nike auren ki dan me ni ba zai bani kuɗin in kawo miki ba mai gida ka yi hakuri baya nan fa ka zo shine nace in ka zo zan ma bayani ai nan dan uwa na zai rako rika baki kuɗi ne kina manja ni ga huhun ma a ni ga na a banza to wallahi ba za a sai da manjan taimakon mu yayi ba za a sai da manjan ba kuma zan ɗebo mu ruwan in goge na in je duk inda yake in neme shi sai na ji dalilin da ya kawo miki kuɗi dan mai ba za a shawara da ni ba ko ba gidana bane ko ba isa da gidana bane to mai gida lokacin da ya kawo min kuɗin nan baka nan shine nake so dama ka zo faɗa maka yanzu kuma na faɗa maka kana ta mun masifa dan mai to ba za a isa dan me me yasa ma zai kawo miki kuɗin kai zan je in same shi sai na ji dalili su ba mu ruwan wanke jiki na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan wani irin damuwa ne kai mai gida Ɗaya ba, Me ya kai ka gidana? Na ce me ya kai ka gidana? Ban maka iyaka da iyalina ba? Me ya haɗa ka da iyalina ka je kake bata kuɗi? Yanzu idan na fara zargin ka kana bin iyalina sai me za ka ce? To, me yi zafi dan na ɗauki kuɗi na ba iyalin ka, ni ba ɗan uwanka ba ne? To, to kake tare na ni? Ta ce ni ban iya riƙe ta sai ɗan uwana? To, dan me za ka bata kuɗi? ce maka ne na kasa dan me zaka bata kuɗi har tijabi to ba za a ba za a yi sana'ar ba kai ka aura min ita a dan uwa ka ne to kuɗi dai da na karfa a wajen ka na bata na bata kuma wallahi tallahi garba ba yadda ka iya kai ni fa wallahi in rashin mutunci ne sami dan ba tsoron ka nake ji ba ba tsoron ka wai kai ni ni fa ba tsoron ka ma nake ji ba Da abin da kake so ayi ayi. garba kai ka cika zan hayaniya ni fa daga ganni ba fun karfi na kai ba saboda haka babu wani yadda ka iya da ni kuɗi kuma na bata ba yadda to ko za mu iya kashi ne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 da nake maka maka samu. Ka Ka ga wansa din nan? Ka ga wansa nan? To aniyar ka ta koma maka. Allah ne mai ce fara Eh. Allah ne mai ciyarwa, amma dai a banne yanzu in ciyar da waɗanda ke hannuna. Ah! Malam je ka aiki mutum. Ba ka tafi ka aiki ko ba ka tafi. Wasa mutum mutum a karkace sai ba. samu yi wannan ya ce a wannan A da mana shi.

bangara alƙiyama shanu <laughs> kogin jini jigawan nama alawa wannan kiradin da kamun daidai kai saboda ni ita fawa gadanta ne ba haure ne ba ni ba dan haure bane wallahi kuma ji ba Allah ya mun arziki mata ta uku ta yafan uku ras wallahi sai da salisu da shi da one side suka gaya min cewa an haifa maka yara uku na ce ban ba ashe daga sani kuma baka sani bane yanzu abin da na ce wanzamin da zai da zai wa yaro na aski na ce ɗaya bayan ɗaya ko ne sai dalla masa na gado tunda ni ba mun ba to za a yi wa ɗana na gado da wannan saboda ka na jiya kuma na baya ai na ni da ka aibu a cike da ya ya ba dan Allah dan annabi me kake so in maka karabu da ni a duniya ta ta ya rasulullahi abin da nake so kaman shine irin wannan naman da wannan ruwan goran nake so ka kai ma matarka gida da mahaifiyarka kinga ta bata wannan mayaudari ne kai kai kai mayaudari ne kina jina wa abin da nake to ina ruwa da matarsa ba ruwa na to shikenan amma abin da nake so ki sani shine auren shi ma bai shekara ba ya fara wulakanta ta ke ma inda auren ki zai ba zai ma kaki irin nan wajen bariki ba dana har ya dinga siya miki wannan abu gaskiya shi mugun naushin sa ka dan gudu dora ka kike fadda shi Allah zai tare ni ba zai yi ba ai mun yi kalan ban ji dadi ba ba zai in shi ma ya je da naji ba zai kara kare na ba ai ran muka hada na sha wuya saboda Allah duk wannan karshen da kake ci a banza ne ba ka da karbi kai ai karfi baiwa ne ba kaji bane wallahi kuma ka je ka tsaya ga abin da zan kawo ka je gida ka faɗi ni kuma ni da kai mu haɗu yanzu abu ɗaya nake so mi da kai zan rufa maka asiri ba zan ce na ganka da mace ba saboda mata da kishi kar matar ka dare yayi ta maka shegen duka amma abin da nake so ka sani shine zan faɗa cewa na kana cin kaza da ruwan gora amma idan ka kai irin wannan gida shikenan ka fahimta ai garba ni dai dan Allah dan Allah baka tashi abu me kake so in maka ba ni da lokacin ka ba zan tsaya ina magana da kai ba abin da nake so in gaya maka shine ni kai ciniki nake so amma ya ƙara siyan wata kaza ya kunshe kai mahaifiyarsa da matarsa kai ba da kar ka ƙara zuwa nan ka ƙara zuwa nan ni ba shi bane dan kwakwabta ne na fasa ba na ƙara kanin ka a nan wajen to taka ta ƙare da wajen rigan ka kamar labule za ka haɗu da ya ce ka ƙara zuwa nan